barka mu saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da tsara ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'is wannan kuma shine darasi na na goma sha bakwai za mu tashi a gabar maganar da yake cewa wa yajibul isra'u fi sayri biha sayran dunar ramali bismillah bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل وفي ذلك أحاديث الأول أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه الرقابكم رقابكم أخرجه الشيخان والسياق لمسلم وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وأحمد والبيهقي الطرق عن أبي هريرة وله حديث آخر بنحو الآتي الثاني إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويجب الإسراء في السير بها واجبين الإسراء ينهنزلي في السير بها وجن تفيا دا إتقاوة سيرا دون الرمل واتو قاقاوة دا كوما بايا سسربا أنسان سسربا تو زائي سوري yi سوري سنن بابي sannan تو yanga a تفيا زائي ba irin wannan tafiyar za a yi amma saurin kar kai sassarafa shine ar-ramalu idan mutum yawa mimun din fatha amma in yace ar-ramlu to kuma ya zama yashi kenan ko turbaya da haka sai a kiyaye wa fi zalika ahadith a cikin haka dan akwai hadisai hadisin farko manzon Allah ce asri'u bil jinaza ku yi hanzari wajen kai gawa kabarinta fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alai idan wannan gawa ta zanto ta gari to alkhairi kuke gaggawar kaita wa in taku gaira zalik fa sharrun tad'unahu arriqabikum idan ta zanto ba ta gari ba to ku kuma kuna kokarin saukewa kanku sharri ne wato kaga cikin kowanne akwai bukatar gaggawa in ta gari sai za ku kai ta wurin rahama to sai a gaggawa kar a ɓata lokaci in ba ta gari bace ba to sharri kuke dauke da shi ya kamata kuma da ku sauki haka manzo Allah ya faɗa su idan mun tabbata da shi wannan hadisi a karatu shaykhan bukhari da muslim suka rawaito wa siyaqu lahu li muslim um, jerin hadisi da kenan na muslim ne wa ashabu sunan al-arba'a da malaman hadisi guda hudu imam abu dawud da tirmidhi da nasai da ibnu majah wa sahahahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ce hadisun sahih haka imam ahmad ma ya rawaito shi haka al-baihaqi min turuqin an abi hurairah wa lahu hadithun akhar bi nahwi al-ati wannan umarni da ke cikin wannan hadisi asri obil jinazati malamai sun yi sabani a kansa jumhurin malamai suka ce abin da yake nunawa mustahabbanci mustahabbi ne yin gaggawa a kai gawa ibn hazm ya ce a'a ai ka'idar umarni ana daukar shi ne a matsayin wajibi sai an samu karina allati tasrifuhu min alwujubi ila alistihbab wato umarnin na nuna wajibi kenan an gane ku الثاني حديث نبي أو النبابي إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تز... أين يذهبون بها manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan an ajiye gawa bayan an fito da ita daga gida an ajiye ta wahtamalaha rijalu anaqihim sannan kuma mazaje suka zo suka ɗauke ta ala alaƙihim kan wuyansu don tafiya makabarta da ita fa in kanat salihatan in gawa ce ta mutum wanda yake salihin bawa qalat sai ka ji gawar da kanta tana cewa qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni gidan rahama ita da kanta za ta faɗa haka wa in kanat ghayra salihah idan gawa ce ba ta gari ba kuwa qala sai ta ya wailaha ya kaitonta ya azabar da ke jiranta aina ya zahabu na biha su madauka din nan ina za su kaita ina za su tafi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan duk wani halitta da ke ban kasa yana jin sautinta in ban da dan adam wato dukkan halittu Allah ya sa musu jin sautin abin da gawa ke faɗa na waccan magana sai faɗan adam shine kawai ba zai ji ba walau sami'ahu la su'ika inda dan adam kuwa zai ji gawa tana faɗin wannan to da dan tsoro sai ya faɗi su mamme haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi an gane ku wannan hadisi na biyu Imam al-Bukhari ya rawaito shi haka Imam an-Nasa'i haka Imam al-Baihaqi da Ahmad dukkanin su an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an gane ku wa ziyadatani lin nasa'i ziyada guda biyu cikin hadisin wato kalmar qaddimuni da kuma ziyada ta biyu ita ce walau sami'ahu lasu'iqa kalmar lasu'iqa dukan su wannan ziyada guda biyu da sa'i ya ruwaito haka al-imam al min minhuma al-ula wa li ahmad al a takaice hadisi na sahihi ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال حين أضرب الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمل وأسرعوا بي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني الحديث نحوه دون قوله يسمع صوتها أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم abin da zai shaida kan ziyada ta farko ziyadar kaddimu shine hadisin Abu Huraira yana ba da shaida kan wannan ziyada din annahu qala hina hadarahu al-maut shi Abu Huraira ya faɗa lokacin da mutuwa ta zo masa idan an ce mutuwa ta zo masa ma'ana muqaddimarta dan wanda mutuwa ta zo masa ai ba zai iya magana ba alamunta sun riga sun zo masa yace da mutane la tadribu alayya fustatan kada ku ce za ku yi rumfa dan ni wato dan zama na karban gaisuwa ko jana'iza ko ta'ziya zama na karban ta'ziya shine la tadribu alayya fustatan kar ku ce za ku yi mun rumfa wanda za a mutane su zauna su taru dan makoki wala tattabi'uni bi mijmarin kada ku bi ni da garwashin wuta irin yadda mutanen jahiliya ke bin gawa da wuta wa asri'u bi ku yi hanzarin kai ni kabarina kar ku bata lokaci fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul dan ni naji manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi na cewa wa idza wudi'a ar-rajulu salih idan aje bawa wanda yake salihi ala saririhi akan wato makaransa. kala sai ka jena cewa mutane qaddimuni ku yi maza ku gabatar da ni ku yi masa ku gabatar da ni idan an dora shi akan makara za a dauke shi al hadith har zuwa karshen hadisin dona qaulihi kan banda fadarsa da ke cikin hadisin can da ya wuce cewa ya yasma'u sautaha wannan bai zo a cikin ruwayan Abu huraira ba amma maganar qaddimuni ta zo a cikin maganar Abu Hurairah أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والطيالسي wa ahmad bi isnadin sahihin ala sharti muslim sai hadisi na uku الثالث عن عبد عن عبد الرحمن بن جوشن قال عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فلحقهم أبو بكر في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي ومن قبله النووي في المجموع وقال فيه واتفق العلماء على استحباب الإسراء بالجنازة إلا أن يخاف من, من الإسراء انفجار الميت أو أو تغيره ونحوه ونحوه فيتأنى قلت ظاهر الأمر الوجوب وبه قال ابن حزم ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب ووقفنا عنده وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة وبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبيه بأهل الكتاب للتشبه أيوة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود حديث نوكو أنكر قولك عبد الرحمن ابن جوشن عبد الرحمن بن جوشن القطفاني البصري البصري yace kuntu fi jinazati abdurrahman ibn samura na kasance a wurin jana'izar abdurrahman ibn samura lokacin da ya rasu abdurrahman ibn samura yana cikin sahabbai faja'ala ziyadun wa rijalun min mawalihi sai ziyad wani mutum mai suna ziyad da waɗansu mazaje min mawalihi cikin makusantansa wato sai suka yamshuna sai suka kasance suna tafiya ala aqabihim amama sarir wato suna tafiya akan dugadugansu amama sarir a gaban wato makarar da ake dauke da shi sun mai kuluna sannan suna cewa mutane ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum suna cewa abi a hankali abu a hankali Allah musu albarka a tafi a hankali a tafi a hankali a daina gaggawa wato waɗansu daga cikin danginsu suke faɗa haka falahikahum abubakar sai abubakar a cikin sabon manzon Allah ya riske su fi ba'd sikakil madina a ɗaya daga cikin titunan madina suna kan hanyar zuwa makabarta din fa hamala alaihim bil baghla da ya ga haka sai ya maza ya hanzarin zuwa gare su akan wata alfadara shi. wa shadda alaihim bis ya rike bulala ma yana kokarin ya kora mutane wa qala yana cewa khallu ku bada hanya wallazi akrama wajaha abil qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina rantsuwa da wanda ya girmama fuskar baban qasim wato annabi sallallahu alaihi wasallam ta gare shi ina rantsuwa da ubangijin da ya girmama fuskar sa laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillah na gamma musa habbai a lokacin rayuwar manzon Allah lanakadu an narmula biha ramalan muna gaggawar mu yi sassarafa saura kirs da mun rinka yin sassarafa ma da gawa lokacin da muka dauke ta wato muna hanzari hanzarin da ya kusa ya kai mai sassarafa dan mai wani zai zo yanzu ya ce a rika tafiya a hankali har yana wa'azi ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum da ya ga za a saba abokan abin da sai dauko har da bulala ya dauko yana kora mutane cewa a ƙara gaba kuma yana so ya faɗa su waɗancan da suka wuce gaba dan waɗannan su buɗe masa hanya ya samu na gaban masu cewa ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum ya faɗa musu wannan hadisi cewa ga abin da muka rayu a lokacin manzo Allah ana hanzari idan an dauki mutum dan mai zakur bace a tafi a hankali a tafi a hankali ina fata an gane wannan hadisi imam abu dawud da imam an-nasa'i da imam at-tahawi da al-hakim da al-baihaqi da at-tayalisi da sun rawaito su haka imam ahmad da hanbal wa qala al-hakim sahihun imam al-hakim yace hadisi ne sahihi wa wafaqahu adh-dhahabi al-imam adh-dhahabi ya wafaqa al-hakim wajen wannan hukunci wa min qablihi an-nawawi tun kafin ma zahabi al-imamun nawawi a da wato ya yadda da maganar cewa hadisin sahihi ne fil majmu a cikin littafin sa al majmu sharh al muhazzab wa qala fihi ga abin da ya faɗa shi imamun nawawi a cikin littafin al majmu wattafaq al ulama ala istihbab al isra'i bil janaza malamai sun yi ittifaki kakaf din su akan cewa mustahabbi ne a rinka yin hanzari lokacin da aka dauki gawa illa an yukhafa min al isra' sai dai in ana jin tsoron in an yi gaggawa da sauri din ana jin tsoron in fijarul mayyit gawar za ta zakonye kamar wanda a ce ya mutu a ruwa an dade ba dauko su har jikinsa ya fara sassabulewa to zai da ana gaggawa hakan zai bayi zuwa ga fashewar jikinsa ko kuma ya dade an yi yaki da ko wani abu ya dade a mace ta yadda har gawarsa ta fara kumbura to kila gaggawa na iya sa cikinsa ya fashe to shine in fijarul mayyit in ana jin tsoron fashewar mamaci din idan an yi gaggawa da yawa in ji imamun nawawi aw tagayyuruhu ko canjawa jikinsa wa nahwihi da makamancinsa fa anna to wannan sai a ba a hankali amma in ba wannan ake jin tsoro to me ya kamata a yi shine a yi sauri da shi to imamun nawawi ya ba da bayanin cewa malamai sun yi ittifaki in banda in banda abin nan in sun yi ittifaki gaba daya akan cewa a tafi da gawa a da gaggawa ya ce mustahabi ne sun yi ittifaki kan haka qultu malam nasiru da albani Allah ya kasu da gafara ya ce zahirul hadith alwujub zahirin hadisin asri ubil jinaza abinda yake nuna wajibci fa wa bihi qala ibn hazm da kuma hakan ma ibn hazm ya faɗa cewa wajibi ne wa lam najid dalilan yasrifuhu ila al-istihbab ba mu da wata karina ko dalilin da ya kautar da wannan umarni daga wajibci zuwa ga mustahabbanci an gane ku fa waqafna indahu dan haka sai za mu tsaya a daidai inda hadisin ya tsaya hadisi ya nuna wajabci sai mu dauka a matsayin wajabci kar mu tsaya muna cewa mutane mustahabbi ne wa qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad al-imam ibn qayyim al-juziyya ya faɗa cikin littafin zad al-ma'ad fi hadi khair al-ibad wa amma dabibun nas al-yawm amma bi sannu da mutane suke a yau khatwatan khatwatan taku ɗaya dai a yi tako ɗaya a dan tsaya sannan a sake ɗaga kafa a yi tako ɗaya a tsaya a sake dagawa ana yin wannan fa bid'atun makruha bid'a ce ya mukhalifatun lis-sunnah wadda ta saba sunnar annabi wa mutadamminatun litashabbuhi bi ahli kitabi alyahud kuma ta kunshi yin kamanceceniya da mazuwa littafi su yahudawa kun ga ko yau ko waɗanda idan an ɗauke su a waɗansu ƙasashen zaga ko da musulmi shugabannin musulmi musamman inda mutum mai mukami ne wajen kai shi kai shi an ɗauko da shi a kwata zaga ana taku ɗaya ɗaya ɗin da irin yadda sojoji suke wa gawa fare to wannan shi ne yake magana a kai ma'ana an daɗe ana yi tun da ke da waɗansu sun kwaikwayi wannan wajen wajen kirista ko wajen yahudu Allah tsare ne sakamakon da za mu fitar shi a nan wurin lokacin da aka ɗauki gawa ana tafiya da ita makabarta hukuncin tafiya da ita shine mai hanzari kuma wannan hukuncin ana dauka umarni daga manzon Allah umarnin da ake daukar shi a matsayin wajabci wannan shine abin da yafi inganci cikin maganganun malamai an gane ku. a nan gurin karo ne ce to ai gashi jumhurin malamai mafiya yawan su sun tafi akan cewa mustahabbi ne ya ibn hazm kadai zai dauka a matsayin wajabci kuma a sallama mishi a nan ya yi uwa lokacin da aka samu zantuka biyu akan mas'ala ko sama da biyu to wanda ya fi karfi shine wanda ya fi dalili ba zancen da ya fi yawan masu faɗarsa ba don jamharatul qawli la tadullu ala rujuhani kasancewar wannan zance masu shi sun fi yawa baya nuna kuma shine rajihi a zance da yake rajihi shine wanda yake da karfin dalili dalilin sai fitowa fili in duk malamai a nan gefe guda suka ce kaza wani mutum shi kadai a gefe guda ce kaza to sai a ga dalilansu wanda dalilin sai karfi da shi ake magana ba wanda ba da karfin dalili ashe ba ka auna cewa to nan mutum nawa ne can mutum nawa ba demokuraɗiyya ake ko ba haka neman dalili ake a ga suwa suka fi karfin dalili ba suwa suka fi yawa ba Allah gara ranta sai abu na gaba wa yajizu mashu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطهاوي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والبيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قال والسياق للنسائي وأحمد في رواية والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم والطيالسي ولأحمد الأولياني منها وللبيهقي الثالثة وقال أبو داود وابن حبان السقط بدل الطفل وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد وأزاها الحافظ في التلخيص للترمذي أيضا للترمذي أيضا وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة مسألة تقبا تكم مسألة نسكر علاقة الجنازة ما لا تيجوز المشي أمامها وخلفها ya halatta lokacin da aka dauki gawa ana tafiya da ita makabarta ya halatta tafiya a gabanta ko bayanta wato kana gaba ana bin ka da gawar ko kuma gawar an yi gaba da ita kana bi baya duk wanda kai ya halatta kun gane wa an mini hawa an yasariha ya halatta mutum ya zanto yana daman gawar ko kuma yana hagun dinta ala an ya yakuna qariban minha abinda dai ake so ya zama kusa da inda makara din take don makasudin tafiya din shine daukan wazi da kuma in tana nesa da kai inda baka gani ina magana daukan wazi dan so ake lokacin kana halarto yanzu ni ma fa wato zai zanto cewa kila gobe ni ne za a dauka kila nan zuwa yammaci ni ne za a dauka ko na makamancin haka an fahimta ko illar rakib sai wanda yake kan abin hawa fa yasiru khalfaha shi kan wannan sai dai bugawa a bayan ta ba zai wuce gabanta ba da yana kan abin hawa kamar mutum da yake ya manyanta ba zai iya zuwa makabarta ba a kasa zai tafi akan doki ko akan jaki ko alfadari to sai zanto yana bin gawan ne amma ba a gabanta ba amma wanda yake tafiya a kasa da kafarsa shi wannan ko gaba ko baya ko dama ko hagu da inda ya tafi yayi kun gane li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadar sa tsira da mutum tabbata gare shi yace ar-rakibu yasiru khalfal jinaza wal mashi haythu sha'a minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha wanda ko yake haye akan dabba kamar yadda aka faɗa yasiru khalfal jinaza zai tafi a bayan gawa walmashi mai tafiya a ƙasa kuwa haisu amin ha duk inda ya ga dama khalfaha wa amama gabanta da bayanta wa an yaminiha wa an yasariha da damanta da hagun dinta qariban minha amma ya zanto kusa da ita wa tiflu yusalla alayhi yaro karami da zai mutu za a yi masa sallah wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma za a yi addu'a neman gafara ga mahaifansa a nema musu gafara a nema musu rahama wannan hadisi abu dawud da imam nasa'i da tirmidhi da ibn majah da tahawi da ibn hibban duk sun ruwaito shi haka al-imam al-baihaqi wa tayalisi wa ahmad ko wannan wani abin hawa ne a kusa da mu ne da Allah wanda ya san mashin dinsa ne ai sai je ya kashe abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja da tahawi da ibnu hibban da imam al da at-tayalisi da imam ahmad duk sun ruwaito min hadith al-mughira shu'bah hadith al ibnu shu'bah wato shine sahabin hadisin wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun hakim hakim ce sahihun ala shart al-bukhari wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala والسياق للنسائي وأحمد في رواية jerin hadisin na Imam Nasa'i da Imam Ahmad a wata riwaya cikin riwayoyinsa wa ziyadatu thalath li Abi Dawud wal Hakim wa Tayalisi ziyada guda uku da ke cikin hadisin ta farko da aka ce yasiru arrakibu yasiru ziyada ta biyu khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha ziyada ta uku wa yudu ali walidayhi bil maghfirati war rahma kaga ziyada guda uku kenan ko dukkanin su liyabi dawud wal hakim wa tayalisi imam abu dawud da imam al-hakim da tayalisi duk sun yi wannan ziyada sun ruwaito su wa li ahmad al yani minha imam ahmad ya ruwaito guda biyan farko ne cikin ziyada din wa bihaqi bayhaqi thalitha al-imam al bihaqi ya ruwaito ta uku duka da hadisi na sahihi wa qala abu dawud wa ibn hibban imam abu dawud da imam ibn hibban sun ce as sikitu a riwayar su sai suka ce wasiqitu yusalla alaihi a madadin wasifil yusalla alaihi ka kalmar atifil tana nuna yaro da shi dai an haife shi da rai kenan amma kalmar asiqitu bari wanda barinsa aka yi kaga ya zo ba rai kenan duk da haka ya nuna za a yi masa sallah badal atifil a madadin kalmar atifil wa huwa riwayatun lil hakim wal bayhaqi wa ahmad riwaya ce ta imam al hakim da bayhaqi da imam ahmad dan hanbal wa azaha al hafiz fi talkhis litirmidhi aidan imam al ya jingina wannan riwaya a cikin tarhis al-habir zuwa ga imam at-tirmidhi kuma wa huwa wannan kan wahami ne ma'ana ya fahimci abin da ba haka yake ba fa innama lafzuhu indahu ka lafzul jama'a lafazin imam at-tirmidhi shine kamar lafazin sauran jama'a shine wa tiflu yusalla alaihi a madadin wa siqtu yusalla alaihi wato kaga anan gurin an baka dama wajen bin gawa ko gaba ko baya ko dama ko hagun ta inda ya kasa kake tafiya amma wanda yake kan abin hawa shi da dole sai dai ya bi bayanta sai matsala ta gaba min al-mashi amamaha wa khalfaha thabata an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi'lan kama qala anas ibn malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa abu bakr wa umar كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها أخرجه ابن ماجه والطحاوي من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه قلت وهذا سند صحيح على شرط الشيخين جميل وكل من المشي أمامها وخلفها ko wanne kai shawa'un tafiya a gabanta ko bayanta sabata an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi'ilan ya tabbata daga annabi a aikace kama qala su ibn malik radiyallahu an kamar da anas dan malik ya faɗa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ababakrin wa umara kanu yamshuna amama aljinazati wa khalfaha annabi sai da amince tabbata gare shi da sayyidina abubakar da umar sun kasance suna tafiya a gaban gawa da kuma bayanta a kharaja ibn majah ibn majah ya rawaito wannan wa tahawi da imam tahawi min tariqain an yunus an yunus an Yunus ibn Yazid daga Yunus ibn Yazid an ibn Shihab daga ibn Shihab az-Zuhri anhu wato daga shi sahabin hadisi qultu nace wa hadha sanadun sahihun ala shart shaykhain wannan sanadi sahihi ne a bisa ga sharadin Bukhari da Muslim sai ce me lakin مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز واتبعوا الجنائز وما في معناه مما تقدم في المسألة 43 أول هذا الفصل ويؤيده قول علي رضي الله عنه المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فضلا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي والبيهقي وأحمد وكذا ابن حزم في المحلى وكذا ابن حزم وكذا وكذا ابن حزم في المحلى وسعيد بن منصور من طريقين عنه قال الحافظ في احدهما واسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع لكن حكي الاسلم حكى الاسلم ان احمد انه تكلم في اسناده قلت لكنه يتقوى بالطريق الاخر لكن الافضل اما ابن في فيكو في almashu khalfaha mutum ya zanto a bayan gawar yake duk da cewa ya halatta ka wuce gaba amma ka zama a baya ya fifiko li'annahu muqtada qawlihi wattabi'ul jana'i dan wannan shine abinda maganar manzon Allah take zartaswa da manzon Allah ya ce ittabi'u aljana'i ku bi gawa kaga in ka wuce a gaba baka bi ta ba kenan duk da cewa ba haramun kai ba amma wanda ya bi baya ya fi wa ma fi ma'anahu da abin da ke cikin ma'anar wannan hadisi mimma taqaddama cikin irin abin da ya riga ya wuce a baya a mas'ala ta 43 awwala hadha al-fasli a farkon wannan fasali tun da aka fara shi wa yu'ayyiduhu qawlu ali radiyallahu anhu abinda zai karfafa wannan kuwa maganar ali bin abi talib da yace al-mashyu khalfaha afdalu min al-mashi amamaha wato ainihin tafiya a bayan gawa shine yafi sama da tafiya a gabanta ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi faddan kamar fifikon da ke tsakanin sallar mutum a cikin jam'i da kuma sallarsa shi kadai kaga sallarsa a cikin jami'a tana da daraja 25 doriya akan sallarsa shi kadai to haka kuma kenan tafiya a bayan gawa yana da daraja da fifiko ta fuskar lada sama da tafiya a gabanta abinda Ali bin Abi Talib ke nufi kenan akhrajahu ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaito wannan athar a cikin littafin sa al-musannaf haka al-imam tahawi haka al-imam al-baihaqi haka imam ahmad wa kadha ibn hazm fil muhalla haka ibn hazm a cikin littafin sa al-muhalla bil athar wa mansur haka mansur a cikin ya rawaito wannan athar na Ali bin Abi Talib da sanadi guda biyu ko ta hanya biyu qala al-hafiz fi ahadihima imam al-hafiz ya faɗa gaba da ɗaya daga cikin tsarikai din wa isnaduhu hasanun wa huwa mawqufun lahu hukm al-marfu yace isnadin sa hasan ne duk da cewa hadisi ne mai kofi maganar ali bin abi talib amma kuma hukuncin sa hukunci ne na hadisi marfu'i tunda sahabi la yusbitu al-afdaliyya bi ijtihadihi bayan da za a sahabi ya tabbatar da falala ta hanyar ijtihadi dan ba a tabbatar da istihadi sai ta hanyar me nassi daga Allah ko manzon sa amma kai istihadi ka ce abu kaza yana da falla yana da fifikon lada akan kaza wannan istihadi baya shiga ciki to tun da Ali bin Abi Talib ya faɗi wannan magana to ana kyautar san ya jira daga bakin manzon Allah ba kawai ya kawo istihadin sa bane tunda abu ne da istihadi baya shiga ciki lakin haka al-Athram an Ahmad al-Imam al-Athram ɗaya ne daga cikin almajiran Imam Ahmad dan Hanbal Imam Ahlus Sunnah shi kan ya hikaito magana daga Imam Ahmad annahu tukullima fi isnadihi wancan asar wancan asar da shi hafiz ibn hajar yake cewa sanadinsa hasan ne wato an yi magana game da sanadinsa asram ya rawaito magana da imam ahmad cewa akwai ta cewa kenan ba a sallama ba cewa hasan ne qultu albani yace lakinnahu yataqawwa bi tariq al-athar ko da akwai ta cewa kan wannan sanadin amma ɗaya sanadin na biyu fa ya karfafe shi kenan ta yadda zai zama hasan in ma shi kadai bai zama karbabbe ba to ya haɗa su na ɗayan zai karfafe shi ya zama karbabbe kenan sai ce mai تنبيه قال الشوكاني عقب كلمته السابقة وحكي في البحر عن الثور أنه قال الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم وهذا مذهب قوي قلت كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة وفيه ضعف وقد زاد غيره فقال خلفها وأمامها كما تقدمت الإشارة إليها وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي فوجب الأخذ بها وهي نص في التخييل لا في تفضيل لا في تفضيل التقدم عليها ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا المتقدم ثم هو ذهل عنها نعم mala yace tambihun fadakarwa qala shaukani yu'aqiba kalimatihi as-sabiqa babu shaukani ya faɗa bayan kalmar da ta riga ta gabata a baya wa hukiya fil bahri an ath-thawri rakibu yamshi khalfaha wal amamaha an hikaito cikin littafin al daga al-imam ath-thawri sufyan bin sa'id al-thawri kenan ɗaya daga cikin tabi'ai annahu qala shi sufyan ath-thawri ya ce ar-rakib yamshi khalfa wato wanda yake tafe wanda yake kan kan abin hawa zai bi bayan gawa wal mashi amama wanda ko yake tafiya da kafa zai bi zai zama yana gabanta wa yadullu lima qalahu hadithu maghira al-mutaqaddim abinda yake nuna mana inji shaukani kenan babban abin da yake nuna mana abin da Sufyan al ya faɗa shine hadisin Mughira ibn Shu'ba wanda ya riga ya gabata annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah ce ar khalf al-jinaza wal madi amamaha qariban minha an yaminiha aw an yasariha wanda ko yake tafiya a gabanta kusa da ita damanta ko hagunta akhrajahu ashabu sunan ashabu sunan sun roito wannan hadisi wa sahaha ibn hibban wal hakim wahaza hadha mazhabun qawi shaukani yace wannan mazhabi ne wanda yake mai karfi me yake nufi da cewa mazhabi ne mai karfi shi abinda shaukani yake so ya ce wato tafiya a gabanta da bayanta duk matsayinsu daya shi ko malam nasiruddin albani yana so yana mana tafiya a gaban gawa ya halatta tafiya a bayanta ya halatta amma fifiko yana tabbata game a bayanta kun fahimta qultu albani yace kalla fa inna hadha al-lafz fa inna al-hadith bi hadha rawahu ahmad yace wannan magana ta wannan shine mazhabi mai karfi ba haka ba ne domin wannan hadisi da wannan lafazin da shi shauka ne kokarin kawo shi arrakibu khalfal jinaza wal madi amamaha qariban minha aw an yaminiha aw an yasariha zuwa ƙarshe da wannan lafazin rawahu ahmad min tariq al ibn fadala imam ahmad ya rawaito shi ta hanyar almubarak ibn fadala wa fihi da'fun shi ko mutum ne da an san za'ifi ne ta fuskar riwaya wa qad zada ghayruhu fa wani ma wanda bashi ba ya yi yayi a cikin kalmar hadisin ya ce kalfa hawa amamaha gabanta da bayanta kamata ta qaddamata al-isharatu ilaiha kamar yadda ishara ta riga ta gabata وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي شي كانش مبارك ابن فضالة يروي توتا أولين طيالسي فوجب الأخذ بها سيزم واجبي لكم وجه الرواية تكلفها وأمامها وهي نص في التخيير ita ko nassi ce kawai da take nuna ba mutum zaɓi na ko ya tafi gaba ko tafi a baya duk wanda ya ɗaya ne la fi tafdilin taqaddumi alaiha ba ta nuna fifikon mutum ya wuce gaba wa min al-gharibi anna sahibul muntaka yana daga magana mai ban mamaki ita wannan ziyada da shaukani ya kawo sahibul muntaka ya ambace ta fil makan alladhi ashara ilayhi shaukani a wurin da shi um, shaukani ya ishara zuwa gare shi da kansa bi qawlihi anifan al mutaqaddim da yace al mutaqaddim summa huwa zahul anha sannan kuma shi da kansa kuma yazo ya manta da ita kanta wannan ziyada ma'ana dai abinda malam nasiruddin albani yake so ya ce fahimtar da shi shaukani yayi wanda ya faɗa a baya wannan fahimta ba haka take ba domin hadisin da yake son ya kafa hujja da shi ta wata fuskar hadisin da ifi sannan ta wata fuska ta biyu inda aka rawaito shi ingantacce hadisin ya nuna tafiya a gaba da baya duk ɗaya ne amma ba a hujja da shi wajen fifi ko kawai ana hujja da shi wajen mai ba da zaɓi ko ka tafi a da ko ka tafi a bayanta idan kana son ka samu hadisin da yake nuna fifikon tafiya a baya to kuma sai ka kama wani hadisin da babban da ina fata an fahimta na'am wa yajuzu ruku bi sharti an yasira a hali qawlihi sallallahu alaihi wa sallam jinaza. يسير خلف الجنازة fi مضى ذلك بتمامه في المسألة خمسون لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شهر الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال وفي رواية للحاكم وغيره عن عن ثوبان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون ألا تستحون ألا تستحيون ألا تستحيون إنما لا ألا تستحون لي هو مكتوب تستحون tastahun haka ne wato ya halatta ka ce istahaya yastahi ya halatta ka ce istaha yastahi tana da wajibi guda biyu hadisin inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma ita akwai ruwaya idza lam tastahi fasna ma ita kalmar ka iya cewa istahaya ko istaha kaga mudari'inta yastahayi inna allaha la yastahi an yadriba ko istahi ko yastahi kai dake so ce mudari take kaga idan ka dauki lugar istaha yastahi kaga jam'in mutane yastahuna in ka sa masa lamun nahi eh, la la annahiya kaga la tastahu ina fata ala tastahun inna malaikata allahi ala aqdamihim wa antum ala dhuhuri dawab وسندها وسندها ضعيف وروي موقوفا وقال البيهقي انه الصح قلت ومداره مرفوعا وموقوفا على ابي بكر بن ابي مريم وهو ضعيف ما لا يتي ويجوز الركوب يا هلتها واندبا بشرط ان يسيروا وراءها اما ده شرط ان ذاس ببايان غاوا با غبنتا با لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازه an gane ku wanda yake haye a kan dabba to zai yi tafiya ne a bayan gawa ba a gabanta ba wakana ma ba bi tamamihi fil mas'ala al khamsin ya riga ya gabata a mas'ala ta hamsin lakin al afdala al mashi sai dai fa abinda aka fi so to mutum ya tafi a kasa ba ya hau abin hawa ba li'annahu al ma'hudu anhu sallallahu alaihi wa sallam dan wannan shine abinda aka saba gani daga annabi walam yarid annahu rakiba ma'aha bai ba cikin hadisi cewa annabi ya hau abin hawa wajen bin gawa bal qala thawban radiyallahu an thawban wanda yake maula ne na manzon Allah ya faɗa ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bi dabba an taba kawowa annabi dabba ta hawa Wahuwa huwa ma'al jinazati yana tare da gawa fa aba an yarkaba sai yake hawa man sarrafa yayin da ya juya gida ko ya dawo daga binne gawa din utiya bi dabbatin faraki ba akan hanyar dawowa da aka kawo masa sai ya hau fakila lahu sai aka ce da shi a ah, yaya da za a tafi makamarta an kawo dabba ka ki hawa amma wajen dawowa kuma aka kawo sai ka hau fakala sai manzo Allah ce innal mala'ikata kanat tamshi mala'iku sun kasance suna tafiya a kasa wajen raka gawa falam akun li arkaba wa hum yamshun ai bai dace ne kuma in hau abin hawa ba su kuma suna tafiya a ƙasa falam ma zahabu tunda ko an riga an banne gawa kaga sun yi tafiya su rakibtu ni kuma sai na hau dabba ne kadai kenan ba ba na jin na za su ga ban kyauta musu ba <laughs> tunda sun riga sun tafi kun fahimta ai wato kenan idan mutum ya hau dabba din bai haramun ba amma abin da ya fi shine mai ya tafi a ƙasa akhrajahu abu dawud wal hakim والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال وفي رواية للحاكم وغيره عن ثوبان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواية حاكم دوننسا دقى ثوبان يتي من الله يفتو في جنازة وجرك وتقاوى فرأى ناسا ركبانا سي يقمتاني سنا هاي أكان أبابا هوانسو فقال سيتي ألا تستحون شباك واجن كنيا inna mala'ikatallahi ala aqdamihim mala'ikun Allah fa gasana suna tafiya akan takon su wa antum ala zuhurid dawab ko kuma kuna kan gadan bayan dabbobin ku ba ku ji kunya ba ku sauka kasa ma'ana kamar manzo Allah ya ce ku sauka kenan wa sanadu ha da'if sai dai sanadin riwayar da'ifi ne wa ruya mawqufan an ruwaito shi a matsayin hadisi mawqufi daga sauban ba wai ya ce manzon Allah ya ce ba wa qala bayhaqi bayhaqi ya ce innahu asaf shi hadisi mawqufi din shi inganci sama da hadisin cewa manzon Allah ne faɗa marfu'i kenan qultu albani yace wa madaruhu marfu'an mawqufan ala abi bakr ibn abi maryam hadisin gaba daya in ma an ruwaito shi marfu'i cewa annabi ne yace ko an ruwaito shi mawqufi cewa maganar sahabi ce sa da yakan kai ya komo ne sanadinsa a bisa ga mutumin da ake kira abubakar ibn abi maryam wa huwa da'if shi ko mutum da da'ifi ma'ana hadisin eh, marfu'in sa da'ifi ne haka mawqufin sa ma da'ifi ne a ce fadin bayaki innahu asahu baya nufin sai hakin sukan ce asahu ba fil bab suna nufin wanda ya fi dama dama amma ba suna nufin ya zama indantacce ba eh kuma kuma gurin kuma cikin sukar ku ba da imu yo ai yana da kyau ka san da ko da babu shi a nusukar dan akwai malaman da suke da ra'ayin da ka san hadisi tsayi gara ka san da ina ba ta mai suka ce idan ka san da idan ka jahilci da ibi kila ka take ta aiki da shi amma idan baka san sahihi ba kaga baka yi aiki da shi ba to ba a kama ka laifin baka yi aiki da shi tunda baka sani ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa to kai baka sani ba da haka sai a ce dan baka yi aiki da shi ba amma ka san da ibi kana ta aiki da shi eh kaga ba bulada ina ba da an fahimta to saboda haka yana da kyau mutane su san hadisi da ibi cewa da ibi ne Dini ne sosai da sosai kaga ko waɗanda ba su fahimci da awar sunna ba sai suka ce ai su ahlus suna motsi kan da'ifi da'ifi da'ifi su sun fi so da yi ta faɗa suka ce to ko dai da'ifin ne dai ai dai alheri yake ya za a alheri akan da'ifi kan taɓa ganin alheri akan ƙarya ta ba zai yi ba me yasa Zaifa ibn al-Iman ya ce kanan nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani ga shi cikin bukari ya ce mutane idan an za a majalisi sai su rika tambayar manzan Allah alkhairi ya zan yi yi kaza ya zan yi yi kaza ya ce kuma sai rika tambayar sa sharri ya ce dan in samu yadda zan kaucewa sharrin ba dan in yi shi dan idan na san sharri ne sai in yi mai sai in kauce masa amma wanda bai san sharri ba sai ne sai faɗa cikin sa na'am وأما الوقوف بعد الانصراف عن بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا ومثله حديث جابر جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداء ونحن شهود وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداء ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نسعى خلفه وفي رواية حوله قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من إذ معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداع أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود والنسائي والترمذي وسحاه والبيهقي والطيالسي وأحمد من فيها للترمذي في إحدى رواياته في إحدى روايته ومعناها للطيالسي والرواية الثالثة لأبي داود والترمذي ولمسلم والبيهقي وأحمد في رواية لهم والزيادة الأولى للنسائي والأخرى للنسائي والأخرى لأبي داود وهو وهي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في الروضة على أن المشيئ للجنازة, للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال إن الصحابة كانوا يمشون حول الجنازة ابن الدعداء وهذا خطأ من وجهين وأما الركوب بعد الانصراف عنها hawan abin hawa bayan an dawo daga kai gawa ma'ana an binne ta fa ja'izun wannan kan ja'izi ne biduna karahatin ba tare da karhanci ba li hadithi thawbana al mazkuri anifan saboda hadisin thawban wanda an riga an ambace shi a can baya dazu cewa manzon Allah wajen dawo waya hau wa mithluhu hadithu jabirin jabir ibn samura kwatan kwatan hadisin thawban akwai hadisin jabir ibn samura Allah shi kare da gare shi yace صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن الدحداء من زال الله يا صلى ابن الدحداء ونحن شهود منا وجب وفي رواية أو رواية خرج على جنازة ابن الدحداء ماشيا من زال الله يفتى وجل لك قاور ابن الدحداء ينا تفيا أقفا ثم أتي بفرس عري sai aka kawo masa da wani doki babu sardi shine uryin ba a dora masa mazauni ba an gane ko fa aqalahu rajulun wani mutum ya daure dokin faraki ba hinan sarafa maza Allah bai hawo dokin ba sai bayan yayi nufin dawowa gida sannan ya hau fa ja'ala yatawaqqasu bihi sai manzo Allah yake dan zaburar dokin dokin yana hanzari haka kamar um, yana taku da gaggawa wa nahnu natba'uhu muku muna bayansa nas'a khalfahu muna ta gaggawa tunda shi yana kan doki doki ko ya fi mu sai mun dan ƙara gaggawa kafin mu iya kasa wa fi riwayatin hawlahu a wata riwaya muna daura da shi muna sa. fa qala rajulun min alqawmi sai wani mutum cikin mutane yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ai manzon Allah ya taba cewa kam min izqin mu'allakin aw mudallam fil janna libin dahdah nawa nawa ne aka sami izqin mu'allakin wato dodo na dabino mu'allakin wanda yake rataye aw mudallan ko wanda aka sassauto da shi kasa kasa kamar ya fado da 'ya'yan dabino a jikin filjanna a cikin aljanna libin dahda wanda mallakar ibn dahda amma su don wannan a cikin aljanna wato manzo Allah na faɗa matsayinsa wato kun ga nan wurin a kori taliki da na rubuto a cikin littafin al-isaba dangane da shi ibn dahda da wani kuma yana jin a cikin fatahul bari ne ko a ina ne amma hasken ya yi hun kaɗan ba zai iya karanta ba saboda rubutun kananan rubutu ne tunda ta'aliki ne na yi a cikin littafin da kaina da hannuna na yi na yi in karanta shi ake karantawa da haka sai dai mu ci sai yanzu za ku gane a kunna wancan a karajahu muslim wa siyaku lahu wa abu dawud ban sani ba zai iya karantawa ina wahalar da dora sosai da sosai an gane ko lafazin dai al'izku yana nufin dabino ina ba ta an kamar reshen dabino ko kuma ka ce wato suri ba za mu ce suri ba tamkar dabino a ba tamkar ba kuma dai ai tamkar shine wannan abin da ganye eh manji ba dodo haka da dabino wanda guda ɗaya haka idan ka rike ya kunshi mai wato abin da ƴaƴan dabino a jiki da yawa to shi wannan shine al'izku kenan idan kai wa ainun kasra idan ka ce al'azku to ya zama itacen dabino karan kansa amma kan min izkin mu'allakin nawa nawa ne dodo nawa ibnu dahda yake da shi a rataye au mudallan ko wanda aka sassauto da shi kusa da kasa fil janna a cikin aljanna wanda yake na shi ibnu dahda ba na iya karanta sai dai ku ya ba zai iya karanta ba ne kawai rubutun ya yi kankanta da yawa da fensir da yi shi wa nasa'i wa له wa sahahu والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي wa وأحمد من طرق عن سماك بن حرب إلى da ne ko ɗaya daga cikin wannan da zan iya wannan mun zo mai zuwa in Allah sa abin da iya karanta والرواية الثانية عن النسائي والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايته ومعناها للطيالسي سيدي ذكر التعبالة وتتوش لايس إيه تبقى me yasa ibn dahda ya samu wannan matsayi wa sababu zalika kama zakara nawawi kamar da imam nawawi ya ambata anna yatiman khasama abalu baba fi nakhlatin wani yaro maraya sun yi jayayya da shi da abu baba dangane da wani itacen dabino fa bakal gulam yaron yayi kuka fa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi sallama. a'tihi iyaha wa lak biha azqum fil janna yace da abu baba kai ka hakura mana akan wani itacen dabino barwa marayan kai a musanya maka da wani itacen dabino su kutum a cikin aljanna ba kala la shi wannan abu lubaba dai yace shi yaki ba zai bayar ba fa sami abi zalika abu dahda sai abu dahda ya ji labarin abin da ya faru fa ishtaraha min abi lubaba sai je sai itacen dabinan su kutum gindin dabinan a wurin abu lubaba bi hadikatin lahu yace ka bani wannan dabinan guda daya in baka gona ta gaba dayanta tunda da wancan dabinon shi ake rigima gindin dabino guda ɗaya fa tun dabino ɗaya a madadin gona ta gaba ɗaya ka haƙura da wannan ga gona ta an gane ko abu da baba ya karɓi gona ya bayar da wannan itacen dabino guda sun maƙala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ce da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ali biha izqun in a'taytuha al-yatim shin ne din ma idan na ba shi wannan marayan wannan itacen dabinan zan samu dodo a cikin aljanna ni ma nawa <laughs> dan tun da zazu magana ana magana ne akan wa Abu Lubaba qala na'am sai manzon Allah ce kware da gaske sai Abu Lubaba ce kai maraya da gida dabinan gaba ɗaya itacen dabinan na baka shine bayan ya bayar sai manzon Allah ce kam min izqin mu'allakan aw mudallan fil janna libin dahda ita yanzu ba dodo ɗaya ma za a ba shi dodo nawa nawa zai samu wanda yake a kawai yana jiransa a cikin aljanna na shi ne sakamakon wancan itacen dabino da ya bayar <laughs> to kun ga abin ba karami bane muke Allah Allah saka maka da ka kaga mutum ka ta taimaka kwarai da gaske wannan ya kamata kullum a rinka zuwa da ita ko da na rubuta a can gurin shi Abu Dahda menene sunansa sunansa shine Thabit ibn Dahda to shine dai a Hausa malam Thabit da hausa ke nan wato thabit ibn dahda yana da da dahda kuma sunan mahaifinsa dahda da haka ake masa alkuniya abu dahda an gane ku wannan bawan Allah abu dahda ya rasu bayan an soke shi da mashi Khalid ibn walid ne ya soke shi da mashi kafin shi Khalid din ya musulunta an gane ku wannan sukan da mashi bayan ya dawo gida ya yi ta jiya sai ya zama wato shine sanadiyar mutuwarsa an gane ku ya mutu daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga sulhun Hudaybiya ka duba sirarsa a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz sahaba na Ibn Hajar wato juz'in farko shafi na 193 to wannan dai shine ta'alikat da na samu na iya karantawa والزيادة الأولى للنسائي والأخرى لأبي داود وهي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة to kaga wannan riwaya ta zama nassi wadda take nuna cewa lalle lokacin da manzon Allah ya dawo daga raka gawa ya hau abin hawa an gane ku. wa kad khafiya ala hadha wa kad khafiya hadha ala abi tayyib siddiq hasan khan wannan fa'idar ta ilimi ta cewa manzon Allah ya hau abin hawa ne bayan ya dawo daga binne gawa ta ɓoyu ga abu tayyib ne siddiq Hassan khan wani babban malami ne a kasar indiya allah ji kansa da gafara ya rasu fasta dallatin rauda a cikin littafinsa an raudatun nadiya sai ya kafa hujja ala annal mushayyi'a lil jinaza kan cewa wanda yake zuwa raka gawa mukhayyarun baina an yamshi amamaha aw khalfaha an bashi zabi ko ya tafi a gabanta ko bayanta bi hadal hadith ya kafa hujja da wannan hadisi fa ya ce inna sahabata kanu yamsuna haula janazati ibn dahda ai sahabbai sun kasance suna tafiya a gefen gawar ibn dahda yace wahaza hadha khata'un min wajhaini wannan kan yayi kuskure ta fuska biyu injina sai bin albani fuska ta farko ita ce me al-ula annahu laysa al-awwal al-awwal laysa annahu fi al ma dhakara بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر كل رد أبن ديكي سوبنا shi ya fahimci wancan hadisi na baya shi wancan hadisi abin da yake nuna wa ashaba yamshuna haulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya ce ashaba yamshuna haula bin dahda ina fata mun fahimta kaga yayi kuskuren fahimta ne kaga yaushe ne sahabbai suka tafi haulan nabiyyi ba lokacin dawowa ba ko da lokacin tafiya ne tafiya haulan nabi baya nuna tafiya haulan jinaza shi ne yake cewa annahu laysa bil hadisi ma abin da ya ambata cewa sahabbai suna tafiya haulan jinaza tibin ta hada a cikin sa babu babu hadisi babu a cikin hadisin babu wannan bayanin bal huwa sarihun fi annahum kanu yamshuna haulan nabi abinda yake karara shine cewa suna tafiya a haulan nabi wala talazuma bainal amrayni kasancewa suna tafiya haulan nabi baya nuna cewa kenan suna tafiya kuma haulan nabi da hada ba da zantar juna tsakanin al'amuran guda biyu kamar huwa zahirin kamar yadda yake zahiri abu na biyu zalika kafi inda inda al-insiraf min al-janaza umar bin musa ibn al-wahb bin musa bin al-waji an simaki bihi bilaf ra'aytu rasulullah alaihi wasallam معه الناس وهم حوله قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال أخرجه أحمد فهذا سليم في الركوب أثناء تشييعها أيضا ولكنه بهذا السياق باطل لأن عمر بن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث ولا يحتج به عند الموافقة فكيف عند المخالفة أبو نبي أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق wato wancan ya faru ne lokacin dawowa daga rike da gawa ba lokacin tafiya ba kamar yadda riga ya gabata wala Allah sababa alwahami mai yiwa sababin da ya sa shi Siddiq Hassan Khan ya fahimci abin ba yadda yake ba shine riwayatu Umar ibn Musa ibn al-waji yace riwayar umar ibn musa ibn al an simakin bihi daga simak da lafazin da yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja ma'a jinazati thabit ibn dahda naga manzon Allah ya fita wajen rakiyar gawar thabit ibn dahda ala farasin agar muhajjalin tahta a bisa ga wani doki agar mai hasken goshi da kuma kafafunsa muhajjalin tahtahu sannan yana tahjili shine hasken kafa agar hasken goshi muhajjalin ta ta hukumu mai hasken kafa kin laisa alaihi sarj babu sirdi a kansa ma'ahun nas tare da annabi akwai mutane wahum haulahu suna sa kala sai ya ce fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya sauka daga kan dokin fa salla alaihi yewa ibn dahda salla thumma jalasa hatta faraga minhu sannan ya zauna har sai da aka kammala furiga minhu aka kammala abin da za a yi masa sun makama faƙa da ala farasihi sannan manzan Allah ya tashi ya zauna akan dokinsa sun man talaka ya siru haula rijal sannan sai ya ci gaba da tafiya mutane kuma na tafiya gefensa a kharajahu ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi to kila shi siddiq hasan khan wannan hadisin ya gani sai ya bashi wacce fahimta in ko wannan hadisin ne to kaga eh a cikin hadisin akwai abin da yake so ya tabbatar kenan sai dai mai fahaza sarihun fil rukub wannan hadisi ya zama karra ya bayyana annabi ya hau dabba asna a tashiyiha aidan akan hanyar zuwa makabarta banda ma dawowa walakin nahu bi hadha siyaqi sai dai shi hadisin a yadda aka kawo shi da wannan zubin kalmomin batilun hadisi ne batil ba sahihi bane ba rusashen hadisi ne لأن Umar بن Musa لأن Umar بن Musa domin shi Umar Ibn Musa موسى wanda yake cikin hadisin kana yadda hadisi mutum ne da ake tuhumsa cewa yana kawo hadisi na karya. fala yuhtaju bihi inda muwafaqa ko da ya dace da marwayata amintattu shi ba a kafa hujja da shi fa kaifa inda mukhalafa to ta yaya idan ruwaito hadisi shi kadai ya saba musu in ma ya dace da taron jama'a ba a yadda da shi tana kuma ya kadai da shi kadai da ruwaya daban da shi ba wanda ya ruwaito ta kaga ba za ka karbe ta ma'ana abin da malai yake so ce wannan riwaya take nuna annabi ya hawa abin hawa a hanyar tafiya irin yadda ya hawa a hanyar dawowa riwaya ce batila amma hadisin cewa a hadisin cewa a hanyar tafiya bai hau ba sai a wajen dawowa ya hau wannan ita ce riwaya sahihiya ina fata an fahimta sai ce me wa amma hamlul janazati ala araba aw sayyara mukhassasatin lil janaiz wa tashyi'i al mushayyi'in laha wa hum fi sayyarat fa hadhihi as-sura la tushra'u al-batta وذلك اليهود الأول wanda ce wa amma hamlul jinazati ala araba daukan gawa akan amalanke sawon amalanken da mutane za su tura ko wanda doki zai ja ko wanda shanu za su ja araba wanda tura ta ake aw sayyarati mukhassasa ko daukan gawa akan mota da aka kebance ta lil janaiza dan daukan gawa wa tashyi'ul musayyi'ina laha wa hum fi sayyarat da kuma rakiyar masu rakiya su ma suna cikin motocinsu fa hadhihi suratu wannan sifa da muka ambata a yanzu la tusra ulbatta ba a shar'anta ta kowace irin hanya wannan ai ba kalma aiki bane ba malam ya baro ta gaba kwata kwata sai dai a tafi a kasa amma ba za a zo a sa gawa a cikin mota ba a tafi ko akan wani abun hawa a tura haka ko wata amalanke kawai sai dai a tafi a kasa mutane ko ba za su shiga cikin motoci ba in za su makabarta sai dai su tafi a kasa yace wa zalika li umurin na faɗi haka saboda waɗansu al'amurra ga sunan tabe zai lissafa su ɗaya bayan ɗaya al'awwal annaha min adatil kuffar wa qad taqarrara fi shari'a annahu la yajuzu taqliduhum fiha wa fi dhalika ahadith kathiratun jiddan كنت است... كنت استوعبتها وخرجتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه abu na farko annaha min adatul kuffar daukan gawa din akan wani abin da za a rika turawa kama amalanci ko a cikin mota malaci na daga cikin al'adu na kafirai wa qad takarrara fi shari'ati ya ko zama tabbatacce a shari'ar musulunci annahu la yajuzu taqliduhum fiha ba shi halatta koyi da kafirai cikin al'adunsu wa fi zalika ahadithu kathiratun jiddan akwai hadisi masu dimbin yawa game da hakan kuntus tawabtuha dukkan su na game su da ambato na taro su wa kharristuha na yi takharijin su da bayyana matsayin su inganci ko rashin sa fi kitabi a cikin littafi na hijabul mar'atul muslima fil kitabi was sunnah ba'dha fil amr wal hadd ala mukhalafatihim wadansu hadisan suna yin umarni ne da kwadaitarwa wajen a sabawa kafirai fi ibadatihim cikin ibadojinsu wa azyaihim da kamanninsu wa adatihim da al'adunsu wa ba'dha wani sashi na hadisan min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam suna hikaito mana aikin annabi ne a aikace fi mukhalafatihim fi zalika ta yadda ya saba wa kafirai faman sha al-ittila'a alaiha wanda yake son ya leka ya gano waɗannan hadisan falyarji ilaihi ya koma wancan littafi hijabul mar'atul muslima wanda aka yi masa sabon bugu da suna jilbabul mar'atul muslima fil kitabi ɗaya kenan wannan dalili na ɗaya kenan kamance shi ne ya da kafirai ko koyi da su shi yasa ya ce kar a shiga mota na biyu fa annaha bid'atun fi ibada ma'a mu'aradati ahli sunnah al-amaliyya fi haml al-jinaza wa kullu da wa kullu ma kana kadhalik min al-muhdathat fa huwa dalalatun ittifaqa abu na biyu annaha bid'atun fi ibada ya zama bid'a kenan a cikin ibada dan kai gawa da ibada ibadar kuma yadda annabi ya nuna a yi ta shine a dauke ta a tafi da ita ko da a lokacinsa ba a dora kan doki ba abinda malam nasir da albani yake so ce kenan a lokacinsa shi annabi ba a dora gawar a kan doki ba ta yadda masu tafiya gaba ɗaya sun hau da wato ba a dora ta kan wata amalanke ba ta yadda masu tafiya sun abin nan a ƙasa aka tafi da gawar masu bi ne aka ce ya halatta mutum ya hau doki ko a cikin masu tafiya rakiya kenan ko ya tafi a ƙasa amma ita dai a ƙasa aka ɗauke ta don haka a yanzu idan aka ɗauke ta kan wani abu to ya zama bid'a kun gane wajen sa ko wato Nasir nasiruddin albani yana da jur'a ba ruwan sa ya saba kowa a duniya shi ma a mu'arazati halin sunnatil amaliyya kaga abin bayan gashi bid'a kuma ya saba sunna ta aikace fi hamlil jinaza wajen daukan gawa wa kullu ma kana kadalika duk abin da ya zama kamar haka min al muhdathati cikin fararren al'amuran da ada babu su fa huwa dalalatun ittifaqa to wannan abin ya zama bata a ittifaqin malamai babu wanda ya ce ba haka ba abu na biyu kenan wato bayan koyi daga kafirai kuma abun bid'a ne sai abu na uku innaha tufawwitul ghaya annaha annaha tufawwitul ghaya min hamliha wa tashyi'iha wa hiya wa hiya tadhakkur al-akhirah kama nassa ala dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة abu na uku annaha tufawwitul ghayata min hamliha wa tasyi'iha daukan gawa da tafiya rakiya a cikin motoci wannan zai sa mutane su rasa manufar da ta sa ma aka ce a dauki gawan ko a rakata wace manufa ce ta sa shari'a ta ce ku dauke ta ku kai ta kuma ku rakata wa hiya al akhirah shine tana lahira kama nasa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da manzo Allah ya nasanta haka cikin hadisin da ya riga ya gabata tun a farkon wannan fasali da yace wattabi'ul janaiz ku bi gawawwaki zakiru al-akhirah za su tunatar da ku lahira malal albani yace idan gawar tana cikin mota kaga ba ku hango ta kuma kuna cikin mota ba wani tunanin lahira sannan a ranar lahira ba mota za a tashi ba A ranar lahira kowa zai tsaya ne akan kafa da haka ba ke cikin ta mai yawmal qiyama yawma yaqumun nasu to idan kuna tsaye ne za ku fitina lahira din kuna tafiya da kafar kowa na ta kansa ba mai taya wani to ya fitina lahira amma in kun tafi a cikin motoci ga shimfiɗa mai kyau ga kaza ga kaza kila hadda da to wannan kuma manufar rakiyar ta riga ta rushe wanda kowace shari'a da aka saranta ta akwai gaya wajen saranta ta wato ina so in fito wannan manufar abin da yake so ya ce kun fahimta ko yace me aqulu inna tashi'aha ala tilka sura hadhihi al-ghayata الناس sharifa tafwitan kamilan aw duna dhalik fa innahu mimma la yakhfa ala al-basir أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المتشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والابتعاد من تشييعها على الصورة المذكورة ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة malam albani ya ce a kulu bari in faɗa maka yana mai ƙara maka bayani inda inna tashyi'aha ala tilka sura raka gawa a bisa ga siffar da muka ambata maka ce shiga cikin mota a dauke ta a mota mimma yufawwitu ala nasi hadhihi alghayata sharifa lalle na daga cikin abin da zai kubutar wa mutane babbar manufa mai daraja wadda dan haka aka ce a raka gawa din tafwitan kamilan ko dai ya kubutar musu da wannan manufar gaba ta auduna zalika ko abin da bai kai kubutarwa gaba ɗaya ba fa innahu mimma la yakhfa 'ala al-basir na cikin abin da ba zai koyi ba kan mai basira mai hankali anna hamlal mayyit 'ala al-anaki cewa daukan mamaci akan kafada wa ru'yatul mushayyi'ina laha kuma masu rike gawa su rika ganin gawar ana dauke da ita wa hiya ala ru'usihim tana kawo nan mutanen da suka dauke ta ablagu fi tahqiqi tadhakkur wannan shi yafi gamsarwa wajen tabbatar da tunatarwa wal itti'azi da wa'azi min tashiha ala suratul muzkura sama da raka gawa a cikin siffar da muka ambata maka a baya shine dauka a mota wala akunu mubaligan ba zai zama nayi mubalaga da zurfafawa ba idza qultu idan nace innal ladhi hamala al abin abinda yasa irofiyawa mutanen kasar turai suka rika daukar gawa alaiha kan wannan siffa na sa a mota a tafi da ita inda ma huwa khawfuhum min al mauti su suna jin tsoron mutuwa ne wa kullu ma yuzakkiru bihi suna jin tsoron duk abin da zai tunatarwa mutane mutuwa to sai suke son su mantar da kansu mutuwar da abin da zai tunatar da su ita sai aka ce to ita kanta gawar a goyi ta a mota <laughs> ka san mutum ba da yake su bi sababi taqallubil maddati alaihim saboda rayuwa ta riga ta yi rinjaye akan zakatun su ba sa tunanin lahira al madda wato material. suke madda ta riga ta yi abin nan akan su wa kufrihim bil akhirah kuma saboda kafirce wanda suke yi wa to wannan shine sababi na uku sababi na hudu fa الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة 45 من هذا الفصل ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر أن يستأجر سيارة ليشيعها أبو نهو أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها تفيها mushi'ina laha tafiya a cikin mota zai zama sababi mai karfi wajen rage adadin والراغبين في الحصول على الاجر الذي سبق ذكره irin waɗanda suke kwaɗayin samun ladan da ambatansa ya riga ya gabata a matsala ta 45 min hazal fasli cikin wannan fasali dai idan za a tafi kaga ba kowa ne yake da motar zalika li'annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jir sayyaratan li shay'iha ba kowa ne zai iya samun ikon ya dauko motar haya dan ya dan motar ta kai shi makabarta kawai wajen rike gawa ba to kaga an rage adadi kuma rage adadin shi kuma mawacin aka aka cuta ya kamata a yi abu tsarin da adadin masu tafiyar rakiyar za su yi mai za su yi yawa don yi amfani da addu'ar mutanen kirki da yawa na biyar الخامس أن هذه السورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدع إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره abu na biyar anna hadhihi sura daukan gawa a bisa ga wannan sifa da muka ambata la tattafiqu min qaribin wala min ba ta dacewa ko ta kusa ko ta nesa ma a urifa da abin da aka sani an shari'ati al na shari'ar mu shari'a a samha mai sauki min al-budi an shakliyat wato na ne daga dukkan wani abu na ganin ido kadai war rasmiyat ko waɗansu abubuwa waɗanda ake su officially da binnanci binnanci da gwamnati gwamnati haka la siyama fi misli hadha al-amr al-khatir musamman ma cikin wannan al'amari mai girma ita ce mutuwa wato shari'a musulunci takan ne sanci duk abin da ke kawai ana lura da zahiri ne wato ɗaukar gawa ya fi tabbatar da wiyya idan an ɗauke ta an tafi a ƙasa sama da ɗaukanta a cikin mota wanda sai da kamar dai akwai wani wato dan jin daɗi abubuwan sun fita daga shakaliya wato sun shiga cikin shakaliya cikin la siyama fi hadha al-amr khatir musamman cikin wannan al'amari mai girma ita ce mutuwa wal a aqul gaskiya nake so in ce da ku innahu law lam kun fi hadhihi al-bid'ati illa hadhihi al-mukhalafa in babu komai a cikin wannan bid'a sai wannan sabawa da ta ci karo da shari'a shari'a tana son ababai wanda ba a nuna abu na fili da yawa ko ta kwalliya kwalliya ta fi son abin da tsoron Allah shi ya fi tasiri a ciki wanda ko tafiya a ƙasa ya fi nuna tsoron Allah samar tafiya a kan motoci inda babu komai sai wannan sabon da aka yi lakafa zalika fi raddiha to da hakan ya wadatar wajen a yi wurgi da wannan bid'a fa kafa idan damma ilaiha ma sabaka bayanuhu to ta yaya idan kuma sauran ababen da bayanin sai riga gabata duk sun so sun hadu da wannan min al mukhalafat cikin ababen da suke na sabo ne wal mufasid da dangin barda wa gairi zalika da ma wani wannan ma la azkuru cikin abin da ban riga ma na ambace shi ba ma'ana da nufin ababen na barna suna da yawa a cikin daukan gawa a mota kawai dai ya takaita akan guda biyar to me za ku ce gaba wannan shi ne ya riga ya rubuta ya rasu Allah ya kai da gafara ya tafi sa <laughs> ya bar mu da aiki tun daga tafi a hannun kuma ya faɗo jihar nazar ɗinsa ya faɗi dalilansa yana daga cikin miza wato fice da Allah ya yi wa Sheikh Nasiruddin Albani abinda duk ya fahimta baya jin nauyin ya faɗe shi ko a rubuce ko a magance kuma ko da zai saba kowa a duniya shi bai dame shi ba shi da ya gamsu wannan abin shi gaskiya da ya iyakacin binciken sa to shikenan shi ko zai furta shi to ko mizar ta mizar sa ta biyu ita ce karfin hujja ko ka saba masa to zai bar maka wani kaikayi a cikin zuciyarka me yasa ka saba masa <laughs> ina fatan fahimta dan kafin ka saba mutum hankalin kai kwanta sai in ka rushe mai dukkan hujjojinsa to hujjar su sai ka ga sai an yi da gaskiya wata wajen rushe wato ina so in faɗi wannan dai in nuna mana cewa ba wai akan zuci akan san zuciya malamai suke gina fatoyin su baya hana ya kuskure tunda ba masu masumi bane ba ina ba da fahimta baya hana banda wannan ra'ayin a samu wani ra'ayi na daban kuma ya zanto shi ma yana da karfi da hujjoji irin nashi amma ra'ayinsa ba ya gina shi bane kan san zuciya ko kuma abinda kawai haka ya ga dama ya faɗa irin yadda mu a cikin wannan zamani muke samun kanmu cikin irin wannan yanayi da haka dai yanzu a nan ya zami na'am bari a kira sallah sai mu dakata a nan gurin sai mu mayar da abin da zamu yi dan mu fitar sakamako dan wannan idan ba fitar da sakamako ba a nan gurin tsayayye akwai matsaloli ko ko shakka ba bari a kira sallah sai mu tattauna kan wannan shi kenan sai mu sallah subhanaka la ilaha sai mu sallah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ban ji ba ba wannan ba zo kan wannan ba da yanzu kai kana yana tambaya ne cewa idan mutum yana da alaka da mamacin an zo an haɗu za a ɗauki gawar a sa a mota a tafi sai ce a shi abin da ya gamsu da shi a ɗauka a tafi a ƙasa sai mutane suka ce to in zuwa ƙasa ne ba za su yi wai ya zai yi kaga mu je kan wannan ba na ina jin hmm. za mu duba abin ta fuska biyu hmm. idan ya kasance cewa a shi kamar da ni da malam ya faɗa da farko cewa saboda ɗora gawa kan mota farko akwai tashin buri da mutane da suke ba musulmi hmm. saboda haka idan ya zama to cewa su mutanen da aka yi wannan mutuwar za su ɗora wannan gawa sannan kuma su yi irin abubuwan da waɗannan kafirai suke yi lokacin aka wannan gawar tasu mm. bilkulliya sai na mantoci a haramu abin da suke ma'ana ba zai musu yi wannan abu wato kai kana ganin cewa ɗauka akan mota baya zama ya da kafirai sai in ya zanto yanayin yadda kafirai suke ɗauka haka aka ɗauka eh, haka kake so ka ce kai eh, ɗaya kenan kamar tafiya wannan ya fito fili ya fito fili kan musa tsaya wani lokaci sai na gaba sannan kuma abu na biyu hmm. da za mu kalla shi ne idan mai kasance cewa ita mutuwar da aka yi cewa da inda za a ne gawa ɗin ko za a bude ta da nisa da hmm. zara zai rahoto cewa akwai wahala hmm. tafiya mutane ba za su fi tafiya a ƙasa ba kamar inda ake bude gawa da garin da makabarta akwai nisa sosai a nan gurin na kallon cewa ya za su iya ɗora ta akan wani abu na hawa don ya rage musu hanyar tafiya su kusa mm. idan ya zama za su kauce wannan abu ne mm. wannan shi ne abu na biyu da kuke yanzu abu na wannan zai yi ne akan an sallama kan waɗancan ababai sun zama ba daidai ba bida'a ne to amma idan ya zanto tsakanin inda za a ɗauki mutum zuwa makabatar da za a kai shi akwai nisa ta yadda tafiya a ƙasa zai wahalar da mutane wahala mai yawa to babu laifi a dauka a mota wannan ya zama saboda larura ke ba fi so ka ce yayi eh magana kare ne akan nashi ko kuwa sai mai mai ta ne ta to ka ga ka ramu zan bar ina wadai kar bismillah eh ni bayani kamar ne dauka a mota kan kawo a mantra makasin zuwa makamai eh ikki tsaya da mutum bid'a eh

har yanzu dai maganar ka bata ne nesa ta magana sai ta cewa larura ce za ta sa a dauka saboda yan an ce za ta fi a kasa tun da makabartar da nisa akwai wahala yanzu da abin da yake ya zama yana da sauki ko da ba a yi shi a lokacin annabi shi kenan bai zama bid'a ba a haka ne mana ai da jami'in karo shi kanka ka buɗe kofar bido izi ko cikin addini ba sai yawa na eh malam ya da hujja hmm. da zai fita daga ciki eh gaskiya ba da hujja a kusa malam wannan abin da ka faɗa haka ne amma ni na fi so mu fita da sakamako na fahimta sannan mu zo aiki yanzu kana tafiya ne zuwa ga aiki kai ka riga ka gamsu da waɗannan ababe kana ganin kawai duk wani ahalin suna da aka ware suwa ya cewa mutane sifi fi ga yadda za a yi a baka wannan abu mun ko mun fi so mu fitar da sakamakon fahimta sannan mu zo maganar mai aiki a nan gurin yayan wa a hakika na gaskiya kar mu tsaya mu bata lokaci da yawa sabon da zaka kawo ba ba mai eh, ba to bari mu ji tunda ba wani hadisi karara da manzon Allah ya hana dauka akan wani Kuka ya faɗa wani wa? cigaba ba ina jin ne ana zuwa aikin hajji a kan ramuwa da a ƙasa da a kan kudin eh. kuma yanzu Allah ya kawo sauƙi ga al'umma ana hawa a hawa jirgi ko mota har makotan saudiya ma sukan tafi a kan motoci da kuma jirage da wasu dangan a hau abin hawa ba a rakunan ba eh. tun da yake akwai sauƙi yanzu za a iya yi kuma ba hadisi da ya hana karara kan allura za a za a ɗauka don kuma hadisin aisha ya nuna da jalla ba ta cewa idan manzon Allah ya ya ga abu da biyu hmm. kan ɗo mafi sauƙi a ciki in dai ba sabon Allah maganar da ya faɗa yana cewa tun da dai babu hadisi da ya ce kar a ɗora a kai to ba wani dalili da ya sa ake ɗaukan gawa a ɗora a mota sai ranar da aka samu hadisin da ya zo karare ce kara tsaye wannan ta ka idan kai ita ce babbar hujjar yan bid'a wajen yin bid'a duk bid'a da suka a duniya za su ce maka yanzu sai su zo su ce maka eh an ji annabi bai ce a yi salatul fati ba amma kuma ina bai ce a yi ba ina kuma ya ce kar a yi <laughs> ina zuwa ina ji ka ce me yawa to wannan ansar na cewa zaka kaba musu hujja ka ce ga wanda ya ce shi ma abokin zancen ka sai ce to ai shi ma a aikacen dan da annabi bai ce kar ka daura ba amma a aikace a ƙasa aka ɗauka mutanen nawa suka mutu a lokacin sa ba ta daura wani akan raƙumi ba amma dawafi a lokacin sa ma an yi dawafi akan raƙumi ko bai hana ba <laughs> <laughs> an yi dawafi amma gawar da kanshi yanzu ko da lokacin da aka yi yakin Uhud wanda mutum saba'in suka yi shahada ai kaga sahabbai sun fara tunanin su rinka daukan su akan wani abin hawa don su taho da su a madina manzo Allah ce duk inda ga wata mutuwa ana ake ajiye ta yana katar da su ma'ana ka gaba da wannan sun riga sun dauka sun zo da sai ya zama hujja a iya dauka kan me kan abin amma tunda ba a dauka ba a lokacin sa shikenan abokin zancen ka abinda zai ce maka wane ya rasu wane ya rasu ga sanan ba za su rasu a lokacin annabi amma ba wanda da mai nauyi da mara nauyi da mace da namiji ba wanda annabi ya taba cewa ko dora akan bayan rafumi ko kan bayan alfadari ko kan bayan jaki da kai shi makabarta don mutane su rika daukar suna kan haka kuma akan haka har annabi bar duniya haka akai yi ta yi shi hujjan malam nasiruddin albani kenan yace a yanzu idan ka dauka kan wani abu to ka kawo sabon abu wanda baya da rajista da lokacin annabta kaga inda likita yake kenan a nan gurin ya yan uwa a'a ku yi hakuri ba kowa kuma sai ya faɗi komai ba a nan gurin a hakikanin gaskiya hujjojinsu suna da ƙarfi shi malam Nasiruddin Albani to sai dai mu kalle su ta mahanga kamar haka a cikin shari'ar musulunci akwai abin da ake kira lamura sannan kuma a cikin shari'ar musulunci akwai ka'idar yuridullahu bikum al-yusra wanda wancan yaso faɗe ta amma ya faɗe ta ta hanyar da zai zabo da yan bid'a kofa dai shi ya ce sauki alal itlaq wannan sauki alal itlaq da mutum ya faɗi komai ya ce sauki to nan gurin zai bude kofa mai barna abinda ake kallo duk abin da zaka yi wanda zai ɗora maka wahala wahalar da ta wuce ta al'ada to shine nan ake neman sauki amma abin da zai ɗora maka wahalar da bata wuce ta al'ada ba Ko wannan ba a neman sauki a cikin sa haka za a yi shi yanzu misali mazaunin gidan kaya aka yi rasuwa a ɗauki mutum a kai shi wannan makabartar ta kusa hauren yan wanki akwai wata wahala a cikin ɗaukarsa daga nan gadan kai zuwa can wurin wahala da ta wuce ta al'ada sannan a ɗauke shi daga nan wurin a kai shi makabartar ɗan dolo misali daga nan akwai wata wahala da za a sha wadda ta ɗoro akan ta al'ada babu amma daga nan gadon kaya a ce za a ɗauki mutum a kai shi makabarta ta abbatuwa da ke can kusa da mayanka shin akwai wahala da ta ɗoro akan wahala ta al'ada eh akwai kaga tazarar da ta kai irin wannan to sai mu ce saboda wannan wahala sai a ɗauka a mota duk da haka sai mu ce ya kamata mota ta zama buɗaɗɗiya ta ko ina ta yadda ana iya hangan makarar kar waɗansu su hau su rufe ta yadda ba a hangan makarar dan hangan makarar shine tana lahira ina ba ta fahimta to wannan sai ya zanto an yi haka saboda wahalar ta wuce ta al'ada wanda wannan za a samu wurin fakewa cikin yuridu Allah bikum al-yusra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da kuma ma ja'ala alaikum fi din min haraj tunda ɗaya daga cikin ka'idoji guda biyar da aka gina fikihun duniya gaba daya kai shine al-mashaqqa tajlibu at-taysir al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk inda aka samu tsanani yayi wahala to za a sauƙa mutane wato kaga sai tsananin da ya tsoro akan wanda aka sa wanda ya wuce na al'ada dan kar mu ce duk inda tsananin shi kawai abin nan daga nan gurin ko da daga nan zuwa bakin kofa za a kai ta kan ayya da kai ta da rashin kai ta wanne ne sauki wanne ne rashin sauki rashin kai kaiwa ne sauki ka gani to ashe ba wai kawai ana kallon wahala ko mun wahala a ce babu ita cikin addini ba a'a wahalar ta al'ada idan da a ce kowace irin wahala shikenan sai a rushe a ce a dawo sauki to da ba za a yi jihadi ba amma Allah ce kutiba alaikum alqitalu wa huwa gashi kurhul lakum lakin ma zalika kutiba alaikum da wahalar da kisan da rashin lai amma sai kun je to kaga anan gurin aka kalli wahalar da ta wuce ta al'ada ta shallake da dan adam zai ya dauka to wannan idan ya zanto sai mu ce kenan anan gurin idan ya zanto ta kusa ce ta yi da daukan gawa a tafi da ita ba zai wahalar da mutane ba wahalar da ta wuce ta al'ada to wannan wajibi ne mutane su aikata wannan sunnar a aikace su dauke ta tafi idan ta yi nisa nisan da yayi yawa tunda baka iya bada hukunci ɗaya ya zanto a dukkan garurukan duniya daga wani garin zuwa wani garin da nisa yanzu misali idan kai mazaunin madina ne a duk faɗin madina makabartar nan ta baki ita ce makabarta duk wanda ya mutu sai ake kai shi to zai dan ka taso daga inda jami'ar da take jami'ar islamiyya a ce za a kai mutum makabartar baki a ƙasa wajen kilomita biyar ko shida ko bakwai kaga zara tana da yawa dan adam ya tafi da wannan yana dauke da gawa sai masa wahala sosai sosai wahalar da ta al'ada to haka kuma kamar yadda na faɗa inda a ce ba wata makabarta a nan kusa daga dan kai har sai an je abin nan ta mayanka ko sai an je daga nan gurin can wajen farm center kaga tafi ta yi yawa dan daga nan zuwa farm center Allah akalla zai kai kilomita biyar ko fi da kilomita biyar kaga ba kowa ne zai iya daukan ba ko ta zai iya daukan ta akan haka to da haka wannan dai shi zamu kalla nisa da me da rashin nisa duk da haka yanzu ko ya kai kilomita biyar sai waɗansu suka zo suka ce su haka za su sai mu ce musu kasu yi sai mu ce ku je ku yi suka ce za su tafi a ƙasan daga nan gurin ba za a ce musu kasu yi kasu ba amma za mu faɗaitar da su cewa shari'a ta kawo sauƙi cikin abin da sa ya yi yawa to kaga a nan gurin sai ko mu kalli sauran mafasid din da dai har za mu ɗauka a mota to ɗauka a mota kuma baya ba mu damar yin sauran mafasid din sauran barnas ina fata an fahimta don ta iya yiwa kuma kila a dauka a mota su masu mota sun yi tafiya su to masu bi su ma sun shiga motoci ba shakka babu idan ana son su je sa gawar nan ta rabota abin za su shiga motoci dan bi suke dan ba za ita tana mota su kuma suna tafiya a me a ƙasa dan mota ta fi dan adam sauki kaga nan gurin in dai za su bi bin da su ma za su amfana da bin kenan sai dai su bi su ma akan motoci kenan to wannan in an samu wannan larurar wannan ina jin ita ce za ta zama wato ainihin mafita amma duk wani abu da za mu yi mu ce ai da ba mota ne shi yasa yanzu da mota da haka yanzu kawai mu dauka a mota to wannan zai bude kofa na barna mai yawan gaske kuma hujjar sai din jana cewa fa ai a lokacin ma ana daukan ababai a kan kuma da bai dan haka annabi ko bai nuna a dauka ba amma aka tafi a kasa wannan ba karamar hujja bace gaskiya hujja ce mai karfi sosai da sosai ina jin haka ne zai samu dan fita da sakamako karkashin wannan matsala na'am ana gama rufe mutane a sai gidaje su biyo baya wannan matsala tana dawo mata suna gaskiya ba sa yarda da wannan da suke sai su ɗauka su nesa wannan sunan ita wannan idan ya zanto akwai rashin tsari na makabartu wata makabartar an tsare mata huruminta ba a cin iyakarta wata makabartar ba haka take ba an bar huruminta da alfarmarta ana ketawa a kore dabbobi su yi kiwo a ciki babu laifi ka ɗauki mamacinka daga makabarta da take mafi kusa ka kai zuwa ta nesa ma'ana ko da wannan ta fi kusa da kai amma kuma ba a kiyaye alfarmarta ba ka kai ta nesan da kake ganin cewa an fi kiyaye alfarmata a matsayin ta makabarta kaga lokacin da zaka yi wannan ya danganta nesa kai zaka auna ka ga nesa shin wahala ta wuce ta al'ada ko kuma wahala ce wadda a iya jure mata in wahala da za a iya jure mata ne a tafi a ƙasa shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shike na magana tare da ta ina ga sai mu hakuri haka dan lokaci ya riga yayi har mun kara wadansu mutuna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka